بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتشن لا رباء أشيرن دهود دوات الرجب hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1400 da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha hudu ga watan janairu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na fikihu kamar yadda aka saba kowane mako na laraba muna karanta wani littafi na alfikihul miyassar fi dau'il kitabi was sunna da jiya da shekaran jiya ba mu samu karatu ba ya haƙuri ba da na gaya ma ban ji daɗi ba har ƙarin ruwa amma amma alhamdulillah kuma wani lokaci ba ka so ka bada labari eh na ce ba faɗa muku kowa ba sai sa nake ba ku haƙuri wani lokaci eh to a sai ta muku da hankali eh <laughs> wato asali abin da yanayin da na ji abin ni da kaina na kakkena kuma haka ni da kina dai na ji asibitin kuma har abin ya zama dai aka ƙara ruwan dai na ga karin takura kuma kawai eh amma dai alhamdulillah eh allahumma amin so ya irin wannan dama in dai ba wani babban lalura ne na damuwa ba shi sa gara ka shi na stress ne kawai na yau da kullum da kullum cikin shi ake inda mutum malamin ya ce in dai kai dan Najeriya ne to sai ka haƙuri ya <laughs> haƙuri alhamdulillah ah muna cikin ce na banga alamar da na sa bane eh na ganta yanzu eh muna nan a cikin wato kitabul bai ko kitabul biyu muna cikin bayani akan abin da ya shafi mas'ala ta shida wanda malai ke bayani akan kasuwancin da aka haramta wanda muka kwana a farkon shafi na 228 za mu tashi a nau'in kasuwanci na bakwai daga cikin nau'in kasuwancin da aka haramta ina so don yi mana waiwaye a dan tafiya ko ba haka ba ba wai zan maimaita karatu ba ne ɗan kanun ababen nau'in kasuwancin kawai zan faɗa mana nau'in farko shine abin da malam ya faɗa cewa albai wa shira'u ba'da al'adhan thani yawm jumaa ma'ana saye da sayarwa bayan kiran sallah na biyu a ranar juma'a da abinda mutum zai sayar ko ya da. mun yi bayani mai tsawo a lokacin da waɗanda suna da uzurori haramun ne a wannan kasuwanci kuma shi ne faɗin Allah ta'ala ke aiki a kansa ya yi ladina amanu idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati au ila dhikrillahi wa dharul bai nau'in kasuwanci na biyu da ya zama haramun ne shine saye ko sai da ababen da suke taimakawa wajen sabon Allah an gane ko ko kuma shi wanda ya siyan zai yi amfani da su wajen sabon Allah an gane ko kamar wanda zai yi giya ka sayan ba da kamfanin giya da dawar ka da ta shuka misali haramun ne ka san kuma giya za su yi da shi ban yi misalai shi ma akan irin wannan sannan nau'in kasuwanci na uku shine sayarwa da ainihin wato ko mutum musulmi ya ciniki akan cinikin dan uwansa a takaice dai kenan shi ma wannan haramun ne nau'i na hudu shine saye da ainihin wato sayarwa akan abin da ya shafi wato eh, mana ƙari akan cinikin wani har na ce yana kama da na bayansa amma mutum ya ce wani abu da wani kuɗi sananne sai ce ka zo zan baka irin shi da adadin abin ko da ƙasa da farashin da ya sai da maka don ka bata wancan cinikin da shi haramun ne shi ne a shira wa ala shira ma'ana saye a kan ko ciniki a kan ciniki kana na faɗaɗa su shi sa na ɗan yi shiru masu yadda zan bambanta abin bane amma yana da bambanci da na farko to duka wannan haramun ne ko ka ce zo zan ka zo zan baka wanda ya fi shi a dishan price din da ya baka amma kuma nawa ya fi shi duk dai wani nau'i ne na ɓata ciniki don kai a zo a sai naka shi ma haramun ne to daga ciki na biyar shi ne muka ce bai'ul ina bai'ul ina kuma haramun ne shi ma wanda mutum ya baka aron kuɗi ko karanci kuɗi a hannunsa saboda kana da bukata ko ka ansa abun kuɗi sai ce to sai damun da wannan abin tun da kai kuɗi kake bukata da karancin kuɗin da ya baka bashi nan take baka kuɗi kana neman naira dubu ɗaya babu ba zai baka dubu ɗaya ba amma yana da kayan atamfa misali ta naira dubu ɗaya sai ya baka atamfa a matsayin bashin dubu ɗaya baka atamfa ya baka da toni ka sai da mun da atamfa yanzu in baka ɗari takwas wani kashi kaga dubu ɗayan nan tana nan da ka bashi kuma shi yanzu ya baka ɗari takwas kuma ka ɗari takwas ɗin ma bashi ne kamar kai ka sai da kayan ka ɗari takwas a ƙarshen wata kuma za ka biya shi wannan dubu ɗayan da za ka bashi ina wannan ɗari biyu ta ɗari kaga ta zama riba shi yanzu hukuman ya ci ɗari biyu sannan a ƙarshe kuma hakikatan zai ƙara dawo maka da ɗari biyu ko ba ka bane kaji ya zama bai wal'ina nan to haramun ne wannan irin kasuwanci na shida shine wato sai da abin saidawa kafin ka karba kafin abin ka ya zo hannun ka irin ganin yamma kawo ta nuna a hannunsa to bata nuna a hannunka ba a ce an saida maka haku ciniki kamar ka ce na saida maka da tsuntsun nan nawa da yake daji Maka ya kama shi ma misali an gane wannan ko yana da wani kaya suna tahowa baka ma san me kayan ba kuma nawa ne za su iso lafiya ba za su iso ba a cikin jiya biya to duka wannan fara ne so wannan gurguje ne to za mu tashi a na bakwai kamar yadda na faɗa farkon shafi na ɗari biyu da ashirin Allah ya ce na bakwai ɗin nan shine bai ustimari qabla buduwi salahaha sai da ɗan itace gabanin ya nuna nunarsa ta bayyana an shuka mangwaro da mangwaron ta yi goyo da yawa amma bai nuna ba a sai da shi an shuka masara ga masarar ta yi goyo ta fito amma bata kai ga makali ta gama nuna ba a cire ita ko gero ko da ko ma menene ko gwaiba ko mangoro ko wani abin da sunan shi samar ai itace ne a sai da shi gabanin nuna ta bayyana ya ta bayyana ya nuna ya inganta an san meye akai nunan ne bai nuna ba nuna kawai buduwi salahu ha amfaninsa an ya kosa zai ya kosa kuma ya zama mai nuna ba ai ba zai kuma gile zama ba zai zama an fa an samu matsala salah kawai shine ya ya cika ya isa a amfani da shi a ci ko a shashi illa iyaka a wani abu da da wani abu suke yi kamar mun taɓa tattauna matsalar nan akan taura ko taura ne ko goruba kan goruba ana yin wani abu wasu suna amfani da ɗanyensa akan wani abin daban eh tantalabo. eh har muka ce shi wannan dole za a iya za a iya za a iya togaci akan irin wannan da shi dama abinda an in yarga yana ko ba za a yi da shi ba sai dai a yi da shi a danyensa muka istisna irin wannan amma ba haka ba da za a yi kawai dan yanzu mangoro na ya fito ga 'ya'yansa wanne ne zai nuna a ciki wanne ne ba zai nuna ba wanne ne zai rike wanne ne ma tsuntsaye za su cinye kuma kawai na yi ciniki kawai na sai da maka da duka bishiyan mangwara wannan haramun ne an tantance a tsinko shi kawai gashi a ƙasa mu shi a buhu ɗaya ne ya kai buhu ɗaya ko bai buhu ba ko ma ya ake da shi. <laughs> kar a sai da shi sai ya nuna sai an tabbatar da yayi na'am in aka nukan sai a fito da shi a saida na'am to ba a cikin shi na irin shi duk wannan an kaddara shi to so da aka an riga an gama kaddara kwanaki an san cewa kila wata da ke a hanya ko sati biyu ko sati biyu sai a ciro shi kafin wannan lokacin da za a yi packaging a san zai kai lokacin to san da ya isa ya zama lafiyayye ya nuna shi kenan sai a kai da shi a lokacin ai wanda zai kai da shi manomi daban shi kuma dan da zai dauke shi da kai shi da kai shi daban mm. shi ba zai dauka ya sai ya manomi noman aiki ko kudin kudin wahala da ya mai to shi mai gonan yana da laifi shi ma da wanda ya siya ya laifi bai kamata ya sai da bai kamata ya siya a gaba saboda annabi ya hana ƙwarai da gaske bai kamata ba ƙwarai da gaske wanda ake yi a gona eh. buhu kaza eh. shi ne wannan ya daga dole sai ya nuna kalam duyi salata saboda idan kuka zo gaba ɗaya za ku ga abin da malam yake ya sa shari'a ta hana wannan saboda duka akwai garari a ciki gararin nan shine ake gudu addinin musulunci biyu so wani ya cutu kar ka cutu kar ka cutar da kowa ba yadda za a yanzu ka zo ka siya abu ka zo ka yi asara ba za ka taɓa sai ka kama wancan ka ce shi ya maka shi sa abin da ɗan gwatar ne ya yi akan man shi abu ne mai kyau ba wankiya ne shawarar malamai ne ka fahimta duk wani abu shi ya dauki wannan sai ya kai maka inda kace bukata ya aje shi kenan ya zama naka shi kenan kai na ka inda saboda kuma lura da hadarin da ke cikin kasar na babu tabbas hanyoyin da motocin za su wuce abu na farko kenan wannan abu na biyu da kwarewar shi da kasuwanci ya gano bari wannan abun dan komai na iya faruwa shi yasa sai duk ya ɗauki waye ta hambulin koma mene eh duka zai yi wala Allah an ba shi shawara wala Allah kuma shi ya gano kaza kaza kaza duk zai yi faru saboda ka san mu yanzu duk abin da ka siya daga wani wuri za a kai maka shi ba tabbas malam mun kai matakin da a cikin garin nan ne kawai a daukar maka kaya daga nan yanzu a ce za a kai maka shi kai daga nan a kai maka kaya baki roma sai gaba ka na natsuwa komai zai iya faruwa daga nan zuwa baki roma to balle a kai shi daga wata jiha zuwa ta jiha balle daga wani yankin arewaci ko zuwa kudanci ko daga kudanci a zuwa arewaci ne ba zai faru ba a ƙasar nan muna fa ganin abin da yake faruwa da dukiyoyin mutane da an samu matsaloli kawai sai ga shi kenan wani da na gani ni wallahi tausayi ma kawai yake bani wanda yake ta toshe fetur da hannun shi ya zai toshe fetur da ni shi abu ya kwashe ga fetur na ta zuba hankalin nan ba da za ka yi da ita kan shi cikin fitar ɗin da ya shiga ya saka kansa cikin haɗari saboda lafiyarsa ma matsala ne kuma haka wannan an san ba zai yi da kansa ba misali in dai ba yana da wata kadika da aka san dama zai iya wannan asarar duk yadda mai mota ko mai dukiya ya bata maka rekona ba za ka mai irin wannan asarar ba ka fasa mai tanki haka kawai kuma da ya haƙura iyaka wannan kwanso ɗayan da ƙila zai fashe zai ai sauran wuraren ana rarraba tankunan ne me ake ce musu ne yawa duk zai iya haƙura ya zama kawai shi kaɗai ne ya tsiyaye in dai ba suna da alaka da junan bane kowanne daban-daban ko to kaga ɗaya ne kawai zai tsiyayi to me yasa kuma tun da wannan shi zai zo amma ba wanda na gare ba direba insho direbobin ba su da insurance da da yan dafan mota ka gani to kuma shi zai saka shi cikin halaka da sanin ko da gwamnati da kuma suna a ai ba ma za a yi musu dole zama haka an karama ma balle babba wanda kake da hadari irin wannan amma abin da ma nake magana a kai kalli yadda misali wannan abin ya kasance kuma shi wannan sai a ce alhamdulillah tunda Allah bai sa gobara ta tashi ba amma duk wurare da za su iya lissafowa wanda irin wannan abin ya fara da aka je diba kuma gobara ta tashi rayuka ne suka mutu a wurin so duk irin wannan gararin da yake faruwa shari'a ta kan hango abu ne ci abu kaza zai iya faruwa kaza to mafi kyau shine a kar a yi wannan abu sai a haramta shi ba wajen a karan kashi wani lokacin wai abin shi haramun bane amma process din da ke cikin sa kafin a kai ga karshe to ya samu matsala to shi sa ko sai a haramta abu Allah ta so wannan nau'in shine na bakwai yace la yajuzu bai'i samarati illa an yabdu salahaha kaji baya halatta a sai da dan itace tun gabanin wato amfanuwar ya yi. amma dole zan mu magana ka adalci idan ka ce kosawa sala yanzu ya kai matakin da wannan gwandan mun ganta ta zama za ta amfana ta kosa shi ce to ai da kalmar sala kalma ce ta larabci kawai shi nan. mu zama mun yi tawili ina fata kana fahimta sai mu ce to ta kai matakin da yanzu ta sha in aka ajiye ta nan da kwana uku ko hudu ko sati ɗaya da kanta za ta zama nuna miya za a cin da cikin sai mu ce sana'a sai a ce ya halatta a sai a ɗabi'ar ɗan itacen kamar da ake magana ai na gani da'a ba ana kawo su a rayu ne eh ka san in ya zama ɗabi'ar kenan su ƴan kasuwa a haka suke ai dole kuma ita shari'a ba ta kulle komai ta ce ta kulle to sai an kalli irin wannan shi sa na ce idan za mu musamman ko sai mu ɗauki kalmar salah ba za ta ɗauki ma'anan ƙosa za ta ɗauki ma'anan sai ta nuna to in sai ta nuna zai yi amfana da shi shi ne sai a ce a ba zai yi amfana ba domin zai iya riƙewa misali dai da aka ɗauko nunannen gwanda daga kudu kafin a zo arewa ta lalace misali yanzu mutanen arewa za su ci gwanda ba misali ne ke baka an daga yau za a dauke ta a kai ta kudu yan kudu ba za su wanda abu misali kuma gwara ne haka to kaga yaushe ake ci a ce to ta kosan da za ta iya kaiwa ta ita shi kenan sai amfani da karmar sala din akan wannan ya zama tawili aka yi ka fahimta in a haka suke kasuwancin su shine nuna a wurin su ko shine isan wannan dan itacen to sai ya faɗa kuma cikin wani hadisin da annabi ya ce an tum alamu fi umuri duniya kun kuka kowa sanin al'amuran duniya kai da kuke mu'amala akan kaza in ba zai ci karo da addini ba kuma babu cutar da mai saidawa babu cutar da mai siya a cikinsa sa nan sai a mu'amala da shi a wannan babu ko shi kuma shi wannan matsala ne tunda kaga wannan akwai gushi a ciki sannan kuma akwai cutar da dan adam saboda shi wanda dan adam din ma ya ci wannan chemical din ma zai cutar da shi to kaga bai dace gaskiya bai dace kuma ita a ɗabi'ar su ma duka nuna sun aka aje su kawai da kansa ma ta su nuna da kansa ma yi eh, shi kenan kan a kashi abu da haka muka ga iya musu na yi mu haka muke a ɗebo su mangwara ne gwanda ne irin mangwarorin nan masu kaman kan mutum muna da su a ɗebo su a gona a zo a aje wallahi ana aje su a buhun algarara sai ga kawai shi kenan sun nuni da mangoro da ayaba haka irin wannan na? eh da gwanda ta shi kenan nan da nan. Allah ya tsare mu Allah ya ce kaufan min talafiha to kaji abu na biyu da zai iya fitowa wannan abun fa a irin haka ne zaga wasu daga cikin malamai ba ta yin irin wannan analysis din a wajen fitar da hukunci yanzu kalli kalmar da ya faɗa yanzu mun ce kalmar larabcin na sala in muka ɗauki ta mai mata tawili za a yi samun wani wurin illa a auren ko to ga wani abu sai ƙara faɗa sai ce haufan min a saboda kar ai asara ta da haka bata ta nune asara zai shigo ko ba zai shigo ba ashe daga cikin abin da ya sa shari'a ta ce kar a saboda asara ko kuma idan aka ta zamanto kalmar ta sala ta yi ya ta ƙosa ba za a yi asara ba za a amfana kafin ta isa wurin ta nuna shi kenan an wuce wurin ka samu wanda zai matsa kuma a ciki zai ce to eh an yadda a tafi da shi amma ka a cinikin a bari sai sun isa can sannan a yi maganar transaction nan nan kuma kuma shi ma ya yi kwanci gaske saboda ai an tafi da shi ne bai nunan ba amma dai tun da ya kosa a bari tun da sai sati ɗaya ne zai isa garin in yi sati ɗaya sai a kinda a katan nawa aka kawo sannan a cinikin nawa ne kuɗin ka sannan a tuba ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala malam na saurari wannan shirin na barkace da ake yi bali ba ma ga ina saurara amma dai ba wai wannan abin ne da ka faɗa wani yake faɗin kasɗinsa kawai ya a aje a nemo masa mai sayan abu kawai ya cinye masa kuɗi wanda ya ce tsakiyar da zai kawo mai kawai ya mai da kayan nashi kawai wajen miliyan goma sha uku kawai ya hana ba shi ne ta kawai ya shi kenan a cikin mutane wanda kawai shi ne sai rigima da kuɗinsa in ba sai rigima da kuɗi yau ne haka inna lillahi wa inna ilaihi Allah kyauta yace au hudusi aibin ko kuma bayan ma ka lalace za a iya samun aibi a jikin kaya a samu wasu sirri qabla akhdhiha gabanin a karbe su فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallama yace idza afwan babu idza yace ara'aita in mana Allahu thamarata bima ya aqulu ahadukum mala akhihi yanzu ya kake gani ga ya mini inda Allah zai hana dan itacen nan ya fito da ta wace hanya ɗayan ku zai bi a shiri ce wani sa me yasa saka sama da riya sauraka tun Allah ne ya kawo shi kuma Allah ya sa tsari da dokarsa babu wannan tsarin ka cutar da kowa kada wani ya cuce ka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حتى يبلغ صلاحها النبي يا حنا a sai da ɗan itace har sai amfanuwar ta ko nunanta ya bayyana na halba'i'u wal mukta'u annabi ya hana mai siyan ya siya haka mai saida amma an hana shi ya saida duka wa yau Rabu biluwi salahu to ga malam zai mana fashin baki kaga maganar da na faɗa da zu to ga shi malam da kansa zai mana bari mu ji me zai faɗa mana wala Allah ya dace da namu wala Allah kuma ba mu dace ba a to ai maganar gaskiya ne kani ya ce abinda ake sani a gane dan eh, itace ya nuna ya zama tsala ya ce bishmirari samanin nakhil da an samu in dabino ne a ga yayi ja da an ga dan itace mangwaro ko kaza ya suma alaman ja su suka san da ke ganewa ya ce a wis firari ha koye yalo wa fil inabi in a inabi ne an yi suwadda ya zama yayi baki in inabi ne wa yabdu ta fihi alaman zaƙi ya bayyana a tare da shi wa fil habbi a cikin kwaya kuwa an ya bisa ya zama ya bushe wa ya shadda ya zama cewa ya kame jikinsa wani haru da da makamantan irin waɗannan hanyoyi fi baƙiyar tasimari a sauran ainihin 'ya'yan itace ala kulli halin gaskiya wannan bayanin da malam ya yi har yanzu yana bayani ne akan nunan kuma wannan maganar da muke na cewa za mu iya yin tawili mu ɗauki salah a matsayin in ya ƙosa har yanzu ba zai fita a kai ba yana nan za a iya amfani da shi a matsayin maslaha a kasuwanci Allah mulkin sarki ya shirya da mu nau'i na takwas annajish me najish malam ya ce wa hu al yazida shakhs fi thaman as-sil'a shine mutum yayi ƙari akan kuɗi na abin saidawa al ma'rufati lil bai'i wanda aka ajiye dan saida abu ga wani property mun saidawa sai wani ya karin kuɗi a kansa wala yuridu shira'aha amma fa bai nufin ya siya din shi ba siya zai ba wa inna ma li ghayri li yadhirra ghayrahu biha dan ya aukar da wani ta ciki an fahimci ko ya ruɗe shi wa yuraggibuhu fiha ya sa shi ya ainihin wato siya abin wa yarfa usairaha farashin ya karu kawai ya ce masa ai wannan wayar da kake kallon ta ai farashin su kaza ne sai ya mata kuɗi sai ɗauka ayo wani ɗin ce mai kyanci ce kuma alhalin ba ita ba ce shi kenan sai wani da ya ji kuɗin kasan yanzu kalli kamar irin irin ya tallan yan abuja da ake cewa kasan wai yan abuja an kaje ka ce musu wannan wayar kudin ta naira ɗari ne ba za su siya ba za su ce mai ce amma ka ce wannan wayar naira dubu ɗaya ce to sai su yarda su siya su da abin da wai kudin su ya kasa to ba za su siya sai su ce ba mai kyau ba ne amma an kaje da irin shi kuma ka kara kanin ninka kanin ninka to shine mai kyau ko da ko ba shi bane mai kyau <laughs> Allah ya kyauta to ba a san irin wannan kai ƙarin farashi dan ka daga darajar abun ko ka aukar da wani ciki wa ali bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an najashi annabi ya hana irin wannan ainihin wato ciniki mas'ala ta bakwai al-iqalatu fil bay ma'ana iqala shine daga kafa daga kafa a kasuwanci ka fahimta ciniki da kai yanzu zan baka ka kuɗi jibi da jibi ta yi ko ban samu ba misali sai ka ƙara ɗaga min ƙafa zuwa gata ko citta ko kwana biyu irin wannan ɗaga ƙafan da ake cewa shine dai kawai da asako ya ce raƙul aƙadi alladhi waqa bayna al ne. an gane shine iqala iqala shine ɗaga kwanaki ko kuma kasuwancin da aka yi tsakanin mutane biyu na yarjejeniya wa fashuhu ko kuma su ƙata shi da kansu da ma da yadda su sai to a fasa wa tahsulu bi sababi nadimi ahadin al'aqidaini ala al'aqal irin haka yana faruwa ta hanyar nadama ɗaya a cikin daya cikin yan kasuwancin ila ya ce abin sai kuma daga baya ga cewa bai kamata ma ya ci ba ba shi ya kamata ya siya ba ko kuma bai kamata ma ya ci bikin ba ko ko a ya gano wani abu dai da zai sa ko bai kamata ya saida ba tunda ce ɗaya daga cikin yan kasuwa shikenan aw ya bayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis ko ya bayyana ga wanda ya siya abin cewa fa shi har yanzu ba ya bukatan wannan abu bai matsala da zuwa bai bukatan abu ko me yasa gashi yanzu ya riga ya siya an gane ko walan aulam ya idan a samaniha ko kuma ya gano kwanakin da aka alkawarin zai biya ya gano ai bai iya ma biyan kudin da aka ce zai bada a nan da jibudin sai na ma zai samu kudin kuma gashi an sai da masa yarji kullum min alba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyarati, to sai kowane ɗaya cikin masu saye da sayarwan ya koma da abin da yake da shi mai kaya ya karɓi kayansa shi kuma mai kuɗi da ya fara badawa shi ma a ba shi abin shi in ya ma fara badawa kenan in bai bada ba kuma kowa ya janye wala na gidu ne bi zai ziyadatin wala na ƙasa ba ƙari ba rage an fasa kawai shi ke shikenan wal iqalatu mashru'a daga kafa din shari'a ta yadda da shi an yi ciniki a janye ko a fasa Ya ce wa hassa alaiha rasulullahi sallallahu alaihi har annabi ya kwaɗe ki akan bi qaulihi inda yake cewa man aqala musliman bi bai'atihi an gane wannan ko duk mutumin da ya daga wa musulmi kafa a wajen saye da sayarwarsa a qala Allahu akaratahu yawmal qiyamah shi ma Allah zai daga masa kafa akan tubatuban sa ranar tashin alkiyama ka zo ran alkiyama an cace ka sallaka bata cika ba azumin ka bai cika ba ai ba akan lega a tuno a duniya ka daga mutane kafa sai Allah ce shi ma daga mai kafa da mota eh ha shi na a to wannan kowanne ya kamata ya dauki abin shi ba ƙari in ma wannan dawa wannan shi ba zai shiga nan ba kowar an riga ki da an yi amfani da kudinka misali da ka abinda abin da ake so da in za a bakan karka ce sai an maka ƙari a ka iya kudin ka da kawada ko haka wani wannan kuma kai ka janyo tunda kai ka shiga amma dai shari'a ta yadda a fasa kun fahimta shi ka bashi motar sa shi kuma ya mai da maka da kudin sa yanzu yau shi zai mai da maka da kudin ka ne ne shi sai an sai da mota tunda ya kashe kudin ba sai ya za ka fita tunda ba za ka siya ba ya rai ya zai ka gani ka gani. kamata ka shiga ciniki ba da ka san baka da kudi kuma za ka iya siyan abu ka ga cewa ma kana da kuɗin amma za ka gano ba ka buƙatar abun da ya sa ka siye shi kawai sai ga ana sai da bayarwa sai ka je ka siya bayarwa sai ka taho gida ka ce ah, wai me za ka yi da bayarwa ba ka da ma takardar rubutu me za ka rubuta bari ka mai da bayarwa ba irin wannan duk zai iya faruwa sai ga ka bukatar abin da ka siya duk wannan ya yarda a ɓata jirgin amma kowa ya karɓi nashi ba tare da ƙari ko rage Allah ya kyauta matsala ta takwas shine aqdil murabaha wato kulla kasuwanci na murabaha business an gane ku da yake nufi da murabaha na riba Ya ce bai bi sama samaniha al ma'lum sayar da abin saidawa da kudin su sananne an san kudin shi kaza ne bainal mutaaqidain a tsakanin masu ciniki su biyu mai siya da mai sayarwa amma birbihin ma'alumin bai da huma da wani riba sananne shi kuma a tsakaninsu farashin saka za ne kuma zan kara maka riba kaza shi ma a tsakaninsu misali haga misali ya ce ya ƙulu sahibu sila mai kayan zai ce ra'asu mali fi hami a turiya. ya ki malam balarabe ne da biyar ya buga littafin sai sa ya buga misali da riyar ya ce kuɗi na riyal ɗari an gane wannan ko ma'ana asalin kuɗin da na siyo kayan na riyal ɗari abi uka iyaha bil mi'ati zan saida maka da shi akan ɗarin da na siyo amma za ka bani riba na asharata riyalin riyal goma za ka ƙara mu akai kafin cewa ganin kamar ka ce zan saida maka ɗari da goma duk ɗaya ne saboda ɗari na siyo shi shi ne abin da muke ce ai a kaza na siyo shi ka bani kaza ka ƙara naira goma ko riyal goma misali to malam yace fal bai'u ala hadhihi suwa ko sura ciniki a wannan hoton yace sahih ya halatta kasuwanci ne da kace ka siyo hulan nan akan kaza ka saida mutum akan kaza ka dan kara kaza ko ka ce kudin hulan nan naira 120 naira 120 nan kai ka san ai aranka naira 100 ne ka siyo ta kaga wannan wani abu ne da shi bai siya bai sani ba bambancin su da wannan ke fa kawai amma abin iri ɗaya ne kawai inda suka bambanta shine ni da zan siyan na san ɗari ne kai da zaka sai da ma na san ɗari ake saidawa kawai dai ba ni naira goma a matsayin riba nawa zaka ƙara mun ka ƙara mun naira goma ni yanzu na san goma zan ƙara maka akan naira ƙarin da ka ce to shine aka ce kasuwancin ya halatta an fahimta yace idan alimal bai'u wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribh ma'ana Sharadinsa kawai ya zama shi wanda zai sai nan ya san farashin wanda ma zai fiye ya san farashin ya san kuma nawa ne riban da aka kara shi ma wancan ya san riban nawa ya kara, duka an san shi sa kaji a farko ma sai ce wato an yabi a sil'ati bi samani hal ma'lum sananne idan ɗaya bai sani ba to ba ba bai il murabaha ba ne murabaha kawai shi ne na kara murya nawa za ka bani wani zai tambaye ka ne ma ya nawa zaka kara mu in ka ce na ma ƙara maka naira biyar in ta mai zai ce ya yi yarda in ba ta mai ba zai ce a ƙara mun goma a zai ce a ƙara mun ashirin ko sha biyar duk zai yi yarda kai ka yadda shi ma ya yarda to shi kenan ya halatta malam yake cewa ƙara ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa a halallahu bai'a Allah ya halatta yin kasuwanci wa harrama riba ko Allah ya haramta riba wa qala jalla sha'anuhu illa an takuna tijaratan an rabin minkum sai fa idan kasuwanci bisa yadda a tsakaninku za ku yi to wannan babu laifi ma'ana ba sai a rubuta shaidu ba yana magana akan babin shaida ne su wanda sai kawo aya su yanzu in na yadda kaga shi akwai karabi yanzu na yadda wannan abin da ka siyo shi a naira ɗari ni yadda ni na zan ma baka naira hamsin ba yana faruwa ba irin wannan in ya zama wannan baka bayyana ba ya zama kawai tijara ne wannan kasuwanci ne kawai normal kasuwanci amma yanzu wasu shi yanzu yana so ya fito mana da me ake nufi da bai'ul murabaha ne kawai amma fa ba wai yana cikin kasuwancin haramun bane fa mun riga mun gama wancan na yanzu kaga ai mas'ala ta takwas muke magana akai daga cikin ababen da suka zo a ƙarƙashin babin kasuwanci an fahimta mas'ala ta takwas shine akwai wani nau'in kasuwanci sunan shi murabaha na cin riba kawai to shi kuma sharaɗinsa ba za a kira shi kasuwancin riba ba sai shi mai sayan da mai saidawa kowa ya san farashin abin ba ya san farashin yadda yake sannan ya san ribar da ya ƙara za akwai abin da ka zo za ka saida a wurin 'yan kasuwa ka san ka hajjuwa na an so a kaza ya ƙara maka naira biyar ya ƙara maka naira goma duk kada gane shi ne murabaha ne ya halatta ka yadda ya yadda shi kenan malam ya ce wal murabahatu bai'un tuhaqqiqu fihi ridal muta'aqidin kaji yace shi murabaha kasuwanci ne wanda yake tabbatar da yardar 'yan kasuwan da ni mai siya da kele mai da sai mun yarda mun yarda da kowa yarda da abinda kowa ya yi kai ni na yarda da farashin da kasa kai ma ni ma din kai ma din ka yarda da yadda na siya shikenan yace wal hajatu ma sati ila jawabi. tsananin buƙatuwarsa yasa aka halatta shi لأن بعض الناس لا يحسن الشراء الابتداء da ba ko da kwata kwata ba su iya siye da sayarwa ba su iya siye ba ba su iya siye a ba kasuwa ba kwata kwata fa ya tamidu ala ghairihi fi shira sai kaga sai ya dogara da wani wani ne zai je siyo masa wani ne zai masa ciniki wani ne zai masa kaza wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma sai kaga ya ƙara masa wani riba wanda yake iyakantacce sananne a tsakaninsu ko ba haka bane to wannan in ya gaya maka shi ma ya sani kuma ya yadda shi kenan babu laifi sai shi irin wannan Allah ya samu irin wanda bai sani ba wannan ya halatta wannan da kafin nan ka ce mun yara ne kuma ce to ne mun mai sai shi yara ne amma na wanda ka bari tsara za ka nemo mai siya dubu da dubu amma nawa za ka bari tsara kai ka bari zan ƙara kaza ni haka ba eh ba ba wai za ka nemo mai cewa kenan kawai ya baka shi dai a dubu ɗaya kawai ya ce ka ƙara yadda kake so ka je ka ƙara naira biyar naira goma da yadda ka ƙara ya amince shi kenan ana iya haka a dillanci ai in ya amince ka wata amma ba zai baka ko sisi ba da wanda ka ƙara kuma naka ne to kaga ana ana so ne kada kuɗin ya ninninka yadda za a cutar da shi mai siyan da mai shaidawan ba da akwai abin da in ka saka sai ya ninka kuɗin da shi ɗin ya saida ya ce maka dubu ɗaya kuma sai ka sai da shi dubu uku ba kama fi shi samu kuma shi wanda ya sayan ya jiya eh cikawa eh ya shauya mana wanda ya ya nake wanda ya sayan ya shauya zai shauya mana ya kashe kuɗi mai zai ta karuwa kuma nan gaba kaga in zai sai da wurin shi daga nan kuma sai ga shi kuma zai kara yanzu abin dubu ɗaya an sai an sai da shi dubu uku to da zai sai da wanda ya sai dubu uku kana tunanin zai sai da shi dubu ɗaya ba zai sai da shi dubu biyu kuma ko da kuma dubu uku ma ba zai sai da shi ba dole dai gaba ne shi ga shi ne san abu zai tafi da su sai a dan kula abin da hankali zai ɗauka dubu ɗaya ne to shi kenan sai ka ɗan kara naira ashirin naira hamsin dan wani abu dai wanda bai zai zama

amma a kowanda da a yi riban ya kan yawa ko yi yawa ka gane ya zama ya wuce hankali yanzu ana maganan wani gida za a sai da shi miliyan goma sha takwas karamin gida ne haka ne ɗan gida dai haka ya mutane ne ta wannan gidan in ya yi tsada shi ya kamata ya wuce miliyan goma ba to kaga takwas ɗin nan da aka saka ya yi yawa ka fahimci magana idan goma ne zai ce sai ka ce a baka sha biyu ko sha ɗaya ko sha uku ma sai zama a irin haka ne cikin ukun nan kake so a ta yadda za a zo daidai yadda bai misali zai daidai kan abin da ake tunanin gidan zai iya kaiwa haka kaga da hankali ne kaga to amma sai ka haura sai ka kai sha kaza ashirin kaza ta sai ga abin da zai daga nan kuma duk wanda ya siya fa to zai tafi ya ne shi ma fa matsalar kenan wallahi malam <laughs> ni ya taɓa faruwa da nuna wallahi da ni kenan na zo na sai da wani wuri na wani fili ka fahimta da daɗewa ba zan iya cina shekarar ba na ya kamata in tuno shekarar ba zai wuce maybe ko 2009 haka 2009 ne fili ne na ɗan soma aiki amma dai ba wani nisa sosai ba wasu da shi kan da iya cewa kango kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a lokacin sai wanda ya siya sai aka zo aka shi dufin ɗinsa aka yi gaskiya dan canji ne yi asara sosai aka yi masa wannan to dalilin haka sai zo yana ta ɗansa sai da wasu properties ɗinsa daga ciki wannan gurin har da wannan gurin da ya siya a wurina sai sai da shi amma da ya tashi sai da wanda suka siya wani wai za a siyan mawa yana wata ƙasa ko ingila aka ce ko ina ne ko amerika bai da najeriya duk da ta bai wuce ina ga miliyan biyu da rabi ko nawa ne ko nawa ya saida musu ne ko wani abu ne mai kama da haka wallahi malam suka ce mai miliyan biyar aka sai masa a lokacin shi kuma yana can ya dawo yana so sai da wurin na wurin ya ki siwa duk wanda ya zo aka ce mai miliyan biyar ma da zai saboda bai kai ba kaga ƙarin abin da ya janyo a haka a haka a haka haka to ni na gani ra'ayar ayyar na abin ya faru har ina ta addu'a ma na ce Allah ya sa in rabona ne ina da abuna a ƙarshe aka zo aka samu wani bawa Allah ya ce a yi makaranta ma auren so kaga irin wannan ƙare-ƙaren ni na gan shi sosai ya faru ne to yanzu haka muke ciki a kasuwanci wai in ba a yi hakan ba wani gani yake ba zai samu ba riba ba haramun ba ne amma in ya wuce ka'ida ta yadda za a cutar da mai wurin da kuma shi kansa mai siyan cutar da mai wuri shi zai ji cewa ashe guri na ma zai kai kaza ba shaida mun ba ba bari na shaida na samu wannan abun ba kuma mai cewa ganin kuma aka zo aka bani kasa da haka shi ko wancan an cuce shi ta hanya an cika masa kuɗin da bai kamata ya sai da wannan gurin a haka ba ya sai wurin a haka ba sannan wannan cutar da aka yi kamar yadda muka faɗa ka zama muta'addiya don za ta yi tafiya ne a haka a haka za ta tafiya sai yana da kyau kar mu kalli me za mu samu mu kalli menene zai zama mai albarka wanda ba mu cutar da mai sayarwa ba ko mai siya kawai shi Allah kyauta so wannan shine murabaha sai mas'ala ta tara muna da lokaci saura minti shida faran da bajewa minti hudu mas'ala ta tara shine bai'ut taqsir wannan larabawa suna yawan yin shi da yawa amma a Najeriya ba ma yi sosai Allah amma larabawa suna yin wannan sosai ne bai tafsir shine biyan kudi installment ne haka yanzu kawai sai ka ce min da gida na siya gida sai mu ciniki kudin gidan nan naira dubu ɗaya ne amma yanzu da dubu ashirin ina da shi a dubu ɗari misali ko ɗari biyu kaga masu rada ɗari takwas ba to wannan ɗari takwas ɗin zan iya biya da dubu hamsin hamsin har su ƙari shi ne tafsir kaɗan kaɗan ana yi idan ban ga ana yi anan ba ko a shi mugun sai in kana da shi ka biya kake zama mugun a takaice ne wannan yawanci suna ma'aikata ne su kamar yadda naga suna yi an san kai ma'aikaci ne yanzu kana son mota kana son gida ce ka je kamfani su aka mota su yawanci irin wannan mu da muke siya irin irin da fi yari su ba su kuma biye brand new ya leda sai ka sai mota na ana yin haka ai ce ce yawanci ma'aikatan gwamnati yi yawa kadan kadan ya ci cire yawa irin wannan to ka ji a gwamnati ana yi ko ma'aikata ok yanzu ba a yi shi malin ya ce huwa bai usil'ati ila ajalin muhaddad sayar da abin saidawa zuwa ga wani lokaci kayyadajje ma'ana an saida maka daga nan zuwa disamba ta 2026 ma an baka wata kira ko goma sha ɗaya ko sha biyu ma za mu ce a ce amma baka wata goma sha ɗaya to tun da an sa lokaci za ka gama biya a disamba to ya ce ya ce yi kasasu fihi samanu a ɗan mutu'addida sai a kasa farashin kuɗin da za a biya wannan dubu ɗaya da aka maka sai a kasa su da za a kasa dubu ɗaya su goma sha biyu shi kenan duk sai a bada kaza Dubu ta sai a bada kaza haka za a yi ta yi ana yi haɗa kan malafiya ya ce kullum qisqin lahu ajalun malum kowane kaso daga cikin kuɗin yana da iya adadin kan an gane wannan ko ya dafa uhul mushtari misali za a ce duk ashirin da biyar ga wata za ka bada naira ɗari ko za ka bada dubu hamsin misali inda mun ce ai wai muka buga misali ne dubu ɗaya ne muka ce ko naira ɗari ko dubu ɗari dubu ɗaya ko sai muka ce za a iya biya da naira hamsin hamsin ko haka ne yawa to idan aka ce duk ashirin ga wata ko duk ashirin da biyar ga wata za ka je ka biya nuna hamsin din naira hamsin kai abuwa dubin ne ta kafa baki na sosai ka je kai ta biyan naira hamsin har ka kammala biyan dubu biyar. a watannin da aka sa misali hu shine an takuna inda da yi sayara kaji da yake sun fi haka a wurin mota sai ya buga misali da mota <laughs> Ya ce ya wurin mai sai da abu yana da mota kimatu ha na ƙadar kudin motar na ƙarƙinta ana cash 40 alfa riyal riyal 40 wa mu'ajjala idan kuma za a biya ne sai gaba ba cash za a biya ba ba nan take ba ya ce 60 na alfa riyal za a biya riyal 60 haka kai ƙarin 20 ko ya ce ku fayar tafi kama al-mushtari ala an yi sabbi da hul da ala isna ya ashara ta fista sai ya ittifaki da mai sayarwa da sayan su yi tufaki akan zai biya shi kaɗan kaɗan har zuwa so goma sha biyu zai biya yadfa ufi ce kulle kulli shahrin a alaf riyal a ƙarshen kowane wata zai biya dubu biyar na riyal gane wannan ku kaji yadda abin yake kawai dai tun da kun fahimci me nake nufi sai ce hukumu to me hukunci irin wannan sai ce jawaz ya halatta ya halatta ya halatta ka biya kaɗan kaɗan to a yanayin akwai har suna faida maka ne su a gani su ko wannan aka sai da ba su ba za su siya ne kika siya a wurin su ba dama wurin sai da motoci ne kaje su ne kwan inda bambanci yake su je su biya kuɗi sai ce a su za su sai motar da kan sai dai ka sai motar a hannun su jayi shi ne da kuskure ya jayi wannan tsakaninka da masu mota za ku yi ba a je a biya su kuma kai ne ba suka ci bashin kai za ka dinga bada ba banki ba su ko nan banki suka sai maka mota kuma su ya na karuwa a gani a ce to halacci da ya halatta ce ana aisha ta radiyallahu an qalat an samu daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa ishtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman bi nisi'atin annabi ya sayi abinci a wurin wani ba yahudi an gane wannan ko ai bil aja shine nasi'a an gane wannan ko ce wa rahanahu dir Allahu min habibin annabi ya bada gyautar sa a matsayin jingina sallallahu alaihi wasallam kuma sanda annabi ya rasu wannan jautin annabi bai an so shi ba ba jautu ba silki ne ke so in ce silkin ba an so shi ba har manzon Allah ya rasu kuma abinci ya ansa da zai ci da iyalinsa yana manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma yana da sahabban da in ya faɗa ba sai ya faɗa ba sun san halin da wallahi ga amma annabi yana da ta ido ake cewa ko menene yana da kawaici ne ko menene ba zai tambaye wani ba ka gane illar roƙo eh bana? yana da gara ya bada a bashi ya tsira da mutuncin su kuma in ya ce Allah ya bashi duk zai bashi amma ya gwammace haka ya ce in ci yau a ƙoshe gobe in ji yunwa to ya fi zai ƙara masa imani da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wal bai'u bi hadhihi at fihi fa'ida malam yace saye da sayarwa ta hanyar wannan yanayi akwai fa'ida li kullum min al-ba'i wal mushtari ga shi wanda ya sayar da wanda ma ya siya adam fa innal bai'a yazilu fi mene fi qabdi mabi'atihi shi wanda yake mai saidawa zai dan ƙara a cikin abin da ya saida ko ba haka bane tunda dai ba nan take za a bashi ba ko kaga kamar da aka ce riyal dubu arba'in an maida dubu sittin kaga ai shi ya samu ko da ba farar ɗaya za a biya shi ba sannan ya ce wa yu'abbiduhu afwan wayo yu'addidu min asalibihi yana ai wayo yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bi ba'atihi ana kirga irin wannan wa yu'addiduhu ne ko wa yu'addidu ana kirga irin wannan min asalibi daga cikin kwarewa ta an yi irin kasuwanci da kayansa bai bi'u na kadan wa tasqitan zai sai da shi na kadan aka biya shi kuɗin kuma an yi shi kadan kadan ake bashi wa yastafidu min halat taqsit fi ziyarati thamani bi muqabil al-ajr sannan zai amfana a lokacin da ake bai shi kadan kadan nan da kuɗin da ake bashi har zuwa lokacin da za a gama biya kama annal mushtari ya hasulu ala sil'ati kama yadda shi kuma mai siyan zai samu abin da ya siya din wa in lam takun inda hu kimatu ko da bai da kuɗin da zai siya kashi amma kuma gashi ya samu mota ko ya samu gidan ya zo hannun shi ya mallake shi ya dai san kaɗan kadan yake biya wa yusaddidu samanaha fi ma ba'du aqsatan daga baya kuma sai ya biya kuɗin abin da yayi kadan kadan nan to akwai sharadi wannan sharadin zai zama tashi karatunmu a darasinmu na gaba na wannan kasuwancin ba da ake fara har yanzu akwai sharada Allah ya sa muna da rayuwa ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauki sarfi ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah